A yau filin zai leƙa fannin matasa da tsaftar muhalli, inda muka zanta da Umar Sala Anka, mataimakin shugaban ƙungiyar masu kula da muhalli ta ƙasa, inda yake cewa da sauran runa a kaba a fannin yadda ake kula da muhalli. Kwarai ko ba za a ce gwamnati ba ta yi ƙoƙari ba kan lada muhalli. daga gwamnatin tarayya zuwa kamar jihar kano inda nake zaune na duba kano ta yi ya kama tuka kokarinta saboda gyara hanyoyin kwatoci nan da aka yi da shi ne babban matsalar mu a cikin birane gwamnati ta sa kuɗi sosai amma abin da ya rage ita gwamnati ta dage wajen hukunta masu laifi idan ka yi gyara idan baka sa masu kula ba kamar yadda ake karota a garin da mutane suka fara natsuwa akan titi to ya kamata a ce huda ta muhalli ita ma a sa mata kamar wani abu da ake kira tax force wanda za su rinka kula da wannan abun duk wanda ya yi a hukunta shi akwai abubuwa da ya kamata kamar wannan shara ta ƙarshen wata gaskiya da muna yara an fi ba abin nan mahimmanci sosai sosai mutane yi suke amma yanzu matsalar da ake samu za a zauna a gida amma ba za ma a yi sharar ba so ya kamata a canza tunanin mutane ta ƙarfi da yaji su san mahimmancin yin wannan sharar to duk da cewa eh, duk ƙarshen wata ana wannan sharar kana ganin ba wani ake yi ba ya magana ta gaskiya ana yi amma ba yanda ya kamata ba shi yasa na ce dole sai an sawa mutane a canza musu tunaninsu akan cewar zama ba wai zama ne a gida ka huta ba ka karfe goma ta ya kamata ka ta san cewar addini ma ya yadda da tsafta umar sale an kaya ce lallai matasa na da rawar da za su taka musamman wajen tsaftace muhalli